بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يوم ثلاثة شدة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da takwas ga watan March miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zariyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu sani a firiya da tafsir na maulanmu sahibul faidati shek ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu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 وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 زادكم الله مغفرة وفيدة وتوفيقا ورحمة بركة مدازم بركة مدعو بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين آه. الله تبارك وتعالى يلا في قصة تاو صلى الله عليه وآله وسلم kustoshin annabawa ba wai don sun fi shi ba a'a yana gaya masa domin ya natsar da zuciyarsa wa kullum da kustu alaika min an ba'i rusuli ma nusabbitu bihi wa adaka a duk lokacin da nake labarta maka kistoshin annabawa to muna labarta maka ne domin zuciyarka ta samu natsuwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya masa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi sannan ya zo gaya masa wa ila adin akhahum huda Sale ya zo ce wa ila samuda akhahum saliha sannan ya zo ya aiko annabi a alaihi salam shi ma ya zuwa ga jama'arsa to shi ne yau kuma yake gaya masa wa ila madiyana akhahum shu'aiba Ba jiya mun fara magana akan kissar annan shu'aibu ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam a cewa madiyana wata ƙabila ce daga cikin ƙabilun 'ya'yan madina ɗan annabi ibrahim alayhi salam wato malamai sun yi saɓani a kan nasabar annabi shu'aibu nasarar kila waɗansu malamai suka ce sunansa shu'aibu ɗan baikuru ɗan ifa ɗan sabitu ɗan madiyani ɗan ibrahim waɗansu malamai suka wadata amma ibn ishaq sai ce a annabi shu'aibu alaihissalam ɗan mika ɗinu ne shi kuma ɗan yashubu ne shi kuma ɗan madiyanu ɗan annabi ibrahim alaihi salam sai su malamai suka ce a'a annabi shu'aibu ɗan yashkuru ne ɗan layi ɗan annabi yaqubu ɗan annabi isaku ɗan annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam waɗansu malamai suka ce a sunansa shu'aibu ɗan nuwaibu ɗan kifa ɗan madiyanu dan annabi Ibrahim alaihi salam ila kuma wadan suna da mai suka ce a'a annabi Ibrahim alaihi salam ya taba auren wata mata sunan matar Uduratu ita wannan Udura ita ce wata ta haifi zamrani da yashkani da madiyanu da Midyanu da Bashbaku da Shuwa to su ‘ya'yan Midiyan su ne Iza da Ifo da Haliku da Abidawu da Alba'atu waɗannan su ne ‘ya'yan wannan mata ɗoratu. Amma Abidabar Muhammad bin Jami'ar Tabri shi kuma cewa a'a nasabar annabi Shu'aibu ake magana ai tana gangarawa ne zuwa tsakan annabi ayyubu alaihi salam annabi shu'aibu jikan annabi ayyuba ne kamar yadda ya faɗi a cikin tarihinsa ya ce lokacin da annabi ayyuba alayhi salam ya shekara tis'in da uku sai wasiya da ɗansa ana kiransa haumalu shi wannan haumalu yana da ƙani ana kiransa fishin wasu annabi ayyuba sai ce ka yi haƙuri karkan jayayya da ƙaninka shi ne wanda Allah zai aiko ya ne karkan jayayya da shi to shi wannan bishu shi ake kira zulkifli zulkifli shi ne bishu ɗan ayyu to shi ma a zulkifli lokacin da zai ya baki sai wasiya ga ɗansa abdalu ya ce masa idan Allah ya karɓar raina wato Allah tabaraka ta'ala zai aiko wani annabi baya na sunansa Shu'aibu kan ku jayayya da shi ku ci ku ƴaƴana ne saboda haka ba wanda ya sai gada annabta sai ku ku sallama masa kawai shi wannan Shu'aibu sunan babansa bai furu ko ɗai furu ɗan Iba ɗan Sabitu ɗan Madinu ɗan Annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sai Allah ya aiko shi Ya zuwa wani gari madiyana cikin wato ƙabilar mutanen gari ina kuma waɗansu malamai suka ce a'a an shi annabi ba alaihi salam kwata kwata ma ba jikan annabi ibrahim bane suka ce ba sa bane daga cikin ƴaƴan waɗanda suka yi imani ne da annabi ibrahim alayhi salam waɗanda suka yi hijira tare da shi zuwa ƙasar sham shi annabi shu'aibu ɗaya yake wurin ɗiyar annabi nuhu ana kiranta makila annabi shu'aibu ɗan makila ne makila kuma ɗiyar annabi nuhu ce ko cikar annabi nuhu ce waɗansu kuma suka ce ai kwata kwata ma shi ne da alaƙa da annabi ibrahim alaihi salam ko annabi nuhu kakansa ya yi wa annabi Ibrahim hidima ne ya so shi kuma mafi yawa sunnar Allah ke. mafi yawa idan Allah ya tada wani annabi wato alaihi salam sai aka samu imani da shi kamar Abubakar to ana nan sai ya haifi da ko ya samu cika kamar sai ji Muhammad Bakari ana kiransa Qutbul Bakari haka nan kamar sai na Umaru shi ma hidimar da ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wani jika ana kiransa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz shi ne wanda lokacin da ya rasu sai aka ga takarda daga sama tana yiwu tana tahowa iska na kaɗata, tana zuwa sai ta faɗa kan dawarsa ana duba sai aka ga sako ne da Allah ya yafe masa da rubutun kuta irin rubutun salatul fatiha ma bai hmm. ya ke gane rubutun kudura rubutun kudura bai da takardar ba ta da baya rubutun bai da gefe ne da ƙasa idan ɗan adam ya rubutu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ya rubuta abin da zai rubuta in ka ɗaga takardar ka juya ta sai basmala ta dawo ƙasa amma idan rubutun kudura ne kana juya takardar basmala za ta sake komawa sama sai da gane wannan ba rubutun ɗan adam ba haka nan a sai na ali karama Allah wajen wa jalla ta'ala shi tun daga farkon yaya akan ta aka ta tafiya har jikoki saboda albarkar gudumar da suka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da yawa in ka iske manya manyan waliyai za ka iske iyayensu ba waliyai ba ne a wani bi suka fi suka yi ma hidima iyayensu sai suka haife su mafi yawa ba duka ba ɗan shi ne ana barin su ne da barazana da cika baki kawai. Duk wata baiwa ta Allah ta baraka ta ala da zai sai sun kushe ta kowace inci saboda ne wai a dawo da komai gidansu. Ai babansu shi ne komai babansu shi ne kowa shi kuma Allah ce bai yadda ba. Ai baban na kuma wani ya bi wani ya nuna mar albarka ya zama wani kuma ku bi ku. in ba haka ba in wani ya bi ku bin babanku sai Allah ya bashi albarkar babanku babanku na mutuwa sai sirrin babanku ko wangonsa sai a bar ku ta kuma ku canza hukuncin Allah jariyar kuma za ta sa Allah ya canza abin da yake so yi to haka baban Ummu Shu'aibu alayhi salam shi yayi boyayya ne ga ko kuma kakansa yayi yi biyayya ga annabi Ibrahim ya bi shi har zuwa ƙasar Sham ya hijira tare da shi annabi annabi shu'aibu alaihi ana masa laƙabi da yaren suryaniyanci ana kiransa basru basru haka ake kiran shi Nuwayin ya ce shi ɗai huru. wato baban annabi shu'aibu kenan ana kiransa ɗaihuru ko ɗaihuru wato bawan Allah ne babba da cikin bayan Allah ya yi ta'adda Allah ya ba shi ɗa na gari mai albarka sai wata rana ya kwanta bacci sai yi rubiya a cikin rubiya sai ga Allah ya ba shi wani ɗa mai albarka a cikin rubiyar sai Allah ta barka ta lafiya ce masa wannan ɗana ka zan saka shi daga cikin annabawa na kai mutum ne mai son annabawa to ɗanka zai zama daga cikin annabawa saboda idan ka haife shi ka sa masa shu'aibu to shi ne aka sa masa shu'aibu ake masa laƙabi basrur basrur to shi annabi shu'aibu alaihi salam ɗaya ne daga cikin annabawa larabawa guda hudu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a cikinsu larabawa can guda hudu ne yahudawa ne da kuma nasara amma larabawa a cikin annabawa ta tabbata kwaya hudu ne annabi hudu balarabe zuwa islam annabi salihu balarabe ne alaihissalam annabi shu'aibu balarabe ne alaihissalam sai shugaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama salawatullahi wa salamuhu alaihi shine shugaban duniya baki daya wannan kuwa ya zo ne a hadisin abin sarrin gifari Allah ya kara min yarda ya ce wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana magana kan annabawa ala na, yanar salatu wassalam sai ya zo bakin wata gaba da ya zo wannan gaba sai ya ce minhum arba'atun min al-arab daga cikin laraba akwai daga cikin annabawa akwai guda hudu waɗanda suke larabawa ne hudun wa salihun wa shu'aibun wa nabiyika ya aba ya ce ga annabi hudu ga annabi salihu ga annabi shu'aibu da kuma annabinka ya kai a basar gifari Allah ya kara musu yarda wato abin nufi a nan shi ne annabi nuhu yana da 'ya'ya guda uku su ne suka haifi duniya duka bayan ruwan dubana ya sa kiran annabi nuhu adamu sani haka aka kiran shi Adam Sali wasu kuma suna kira annabi Ibrahim Adam Salis amma dai annabi Nuhu alisalam bayan annabi Adam shi ya haifi duniya duka saboda an yi ruwan ɗoba da kowa ya mutu to waɗanda ya ɗauko a cikin jirgin ruwa suna ma duk musu hayayyaba ba bayan ruwa ya ɗauke suka mutu amma 'ya'yansa guda uku su suka hayayyaba suka cika duniya baki ɗayanta to a cikin ƴaƴansa akwai samu shi wannan samu shi ne abin baban larabawa samu shi ya fi laraba baki ɗaya kamar yadda aka rawaito daga al'imam Hassan basari daga daga samartu ɗan jumbibe ya ce manzan wasan sallallahu ya ce wuri da limin salasatun samun وحامي ويكسب أن أيضا النبي نوح يا يا بدا أخي أقول سامي أقول هامي أقول يا كسو فسامي أبو العرب وفارس آه، وأبو العرب وفارس والروم شي ليس سامي شيني بابا العرب شيني بابا فارس شيني بابا النوح da larabawa da farisawa da rumawa dukansu ‘ya'yan samu ne ɗan annabi nuhu alaihissalam sannan hali shi ne baban ɗan afirka baki da baƙaƙi muke hali shi ne baban baka ɗan fata baki ɗaya sannan ya fi su shi ya fi su wato shi ne baban turkawa da ɓangaren sawa da ya juju wa maju duk shi ne babansu annabi shu'aibu alaihissalam ya kasance ana masa laƙabi habibul anbiya annabi shu'aibu ana ce masa habibul anbiya dalili kuwa duk sanda aka ambaci sunansa a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ce zaka habibul anbiya ka ji wanda in an tara annabawa ana so a yi magana shi za a tasare saboda fasaha annabi dawo ya fi daɗin murya amma annabi Shu'aibu ya fi fasaha kuma ka ce ranar aljama ma kama a fara sani annabi dawo shi zai buɗe taro da karatun alƙur'ani tare da aljama ba annabi dawo shi zai karanta alƙur'ani da sauti mai daɗi to sannan a fara abin da za yi to shi annabi shu'aibu alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaga khatibul anbiya kaji wanda in an tara annabawa da baki da ana so a yi magana shi za a tasa ya magana saboda fasaharsa da kuma ɗaukakar ibararsa da kuma balagarsa da ƙwarewa wurin magana sannan da ƙwarewa wurin tsaye da hujja a kan a Allah idan annabi shu'aibu alaihi salam yi magana ɗaya sai ta wato sai ta karya hujjojin a Allah dubu magana kai kawai annabi shu'aibu nan salam ya gaji babansa ɗanfuru a wurin nagarta domin babansa mutumin kirki ne wani ne salihi ya gaji baban saurin gudun duniya annabi shu'aibu alaihi salam ya gaji baban saurin ibada kaga hikimar Allah ga shi annabi ne babansa shi ne shugaban bautar gunkin gunki a annabi annabi salihu to amma kuma ga shi kuma annabi shu'aibu babansa babban bawan Allah ne daga cikin manyan waliyan zamaninsa suna ta abin da ya gaje shi wurin nagarta da gudun duniya da kyakkyawar ibada da kuma tabbata akan tauhidi a addinin tauhidi annabi shu'aibu mutum ne mai karancin magana baya magana da yawa domin in kana so kai nasara a rayuwarka ka daina magana da yawa ka daina cin abinci da yawa ka daina bacci da yawa sannan ka daina raki kai ta kuka da talauci kai ta ba mutane labari wallahi ba ba na nan ba labari wallahi ka za a ah, to me ke so su yi za su je wurin Allah su kwato raki ne da kyau kamar kana kai karan Allah ne ba kyau ka na yawan magana Allah ya maka baiwa da ba ka fada ba sai talauci ne na ka faɗa ka ba mutane labarin baiwa wanda ya mutu duk ba ka gaya musu sai ya ɗan jarabce ka kaɗan kuma jarabawan nan na matsayi ne yake so ya duk inda kaga Allah tabaraka ta'ala ya maka wata jarabawa ko rashin lafiya ko talanci ko rashin haihuwa ko mutuwar ɗaya ko kuma bakin cikin mata na gida suna azabtar da kai ko makwabta ko kuma dangi ko makiya wannan duka karka yaki shi yasa waliyai suke cewa in kana so ka zama wali to ka yi abubuwa guda hudu illatul kalami illatul da'ani illatul manani hamlun azabin jami'in anani karancin magana karancin bacci karancin cin abinci sannan haƙuri da nauyin ɗaukar cutar halitta har ka dinga zagin mutane ko da ba musulmai ba shi ɗan adam haka Allah ya shi idan ɗan adam ya mura na maka yanzu in kai haƙuri gobe kuma sai ya kyautata mu. to da yawa ɗan adam sun kyautata maka baka faɗa ba baka yabe su ba amma an mura na maka soja tana ta zage zage tana ba da labari har kai haka sai ya zama ka zama bawan banza ba bawan Allah astaghfirullah to kaga annabi shu'aibu alayhi salam shi ya ɗauki waɗannan sifofin ga baki ɗaya mutum ne shi mai ƙarancin magana mai tawwama cikin tafakkuri ko da shi za ka ga shu yana tafakkuri wannan sifofin annabawa ne dan annabi mu ma haka yake sallallahu alaihi wa alihi sallama za ka shi yana cewa a ah, ah, wa موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والهجة يرجع صلى الله عليه وآله وسلم يا ذو cikin sifofin annabi shu'aibu alayhi salam cewa annabi shu'aibu ba mutum bane mai jiki mutum ne mai karamin jiki bai da bai da kira sannan bai da tsawo gajere ne bai da jiki bai da tsawo yana da hasken fuska sosai kuma kyakkyawan yana da daɗin kallo a zamaninsa ba abin da za ka kalla ka ji daɗi kamar fuskar shi don fuskarsa tana tana wa bayi Allah Don ka kura wa shi shu'aibu ido sai ka ji wani wa a zuciyar ka ji wani daɗi da kwanciyar hankali alaihi salatu wassalam kuma ba ma annabi shu'aibu kawai ba mafi yawancin annabawa Allah tabaraka ta'ala yana yin su kyawawa ne saboda ya san halin makiya da munkirai da kafirai sharrin su ba kaɗan ba yasa Allah ya bi yin annabi mummuna ba ya shiga uku Allah kuwa idan aka zama an gama zagin annabta ko an gama zagin sai a kawo hadiyar madubi wallahi an ta aiko da hadiyar madubi a she ka tura da gani irin burin kuma ya she to Allah ne ya hada amma duk cikin annabawa kyawawa da Allah yake aiko bai taba aiko kamar annabin mu ba sallallahu alaihi wasallam فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تدلؤ وأزهى المولي أبعد العين تبدل بأيدي معاكم كل خلينا نتكلم وهم جمعي عدم الشبي وسوء جمهور رسول الله وحسن أنسان أسجي وأدنا وجهنا كل يوم لازم يكون تسكت والسبب من الصوت ولا يجبه أعدبه وإزامه تخامه وإزامه تخامه ورب القلب الله المرفوع كذا أبن أبن وأبن زراعه مرحب راحات ولا نوم تنوم وسائر أغراضي وغير مشذب عظيم كراديس من الخلق أرفعه

kuma akwai bambanci tsakanin kyansa da nasu kyansu wani lokaci yana janye sabon Allah misali annabi Yusuf alaihi salam kaga kyansa ya ja zariha tana nema a sakawa kyansa ba kyan annabi Yusuf ya ja zariha ya zuwa ga tunanin sabon Allah amma kyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai taɓa jan wata mata zuwa ga sabon wannan akwai bambanci shi annabi yusuf alaihi salam tsabar jamala ce zalla aka ba shi can sabi da security amma can manzo Allah sallallahu alaihi yana da security can yana tsakiya akwai masu gadi gaba da baya a gaba akwai jalala a baya akwai kamala ga jamala kuma a tafiya shi yasa shi idan ka kura mai ido to sai kansa ya ce zo in sada ka da Allah duk wani kyau da ka sani idan a jikin mace ne namiji ya kura ido to sai kyan ya ce masa zo mu saba wa Allah idan kyan a jikin namiji yake in mace ta kura ido sai kyan ya ce mata zo mu saba wa Allah amma ban da kyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da mace da namiji in suka kula da ido suka hararo ce sai kyan ya ce da su zo in saba ku da Allah ba mu saba wa Allah sannan ba ne sannan wasallam sami ibn jubair ya ce ya ji daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mai yarda cewa annabi shu'aibu alaihi salam makawo annabi shu'aibu alaihi salam makaho shi ne dalilin da ya sa mutane su suke cewa wa inna da nare da fina bahifa ka ganka ba dan muna ganin ka mai rauni ba a cikin da mun ina ganin ka shi ne ce to wannan dalilin ma'anar wa inna da naraka fina bahifa ai dalila makaho amma nuwayin ya ce a'a annabi shu'aibu alaihi salam ba makaho bane ba ba makaho bane ya samu makantar ne bayan ya tsufa da shekarunsa suka yi nisa a ƙarshen rayuwarsa to shi sai ya zama baya gani da ido sai da zuciya wannan shi ne zance mafi rinjaye annabi shari'a na salam a rayuwarsa ba makaho ba ne domin kuwa yana ganin irin ɓannar da mutanensa suke yi shi ya sa ya ta ƙoƙarin ya yaƙi wannan ɓanna da waɗannan zurbai da sabon Allah yana ta yin aiki da ƙoƙari wurin yaƙarsu da kuma shiryar da su da zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun ce annabi shu'aib alaihi salam a makka ya rasu makka ya je a ya rasu da shi waɗanda suke tare da shi kabarin annabi shu'aib alaihi salam wato yana yamma da ka'aba tsakanin darun nadwa da darun bani sa'ad daidai nan kabarin annabi shu'aib alaihi salam sannan kuma a asakir ya ce ya ji daga abdurrahman ɗan sabi'in junayi al-makki shi kuma ya ce bainal makamin wa rukuni wa zamzama kabar tis'atin wa tis'una nabiyyan wa inna qabla nuhin wa hudin wa shu'aibin wa sami wa isma'ilin fi tilkal ya ce tsakanin makamin ibrahim da rukunin yamani da rijiyar zamzam akwai kabari ɗaiɗai na annabi saba'in da tara a nan harin tsakanin makamu ibrahim da rukunin yamani da rijiyar zamzam akwai kaburburan annabawa saba'in da tara a wurin saboda haka kabarin annabi nuhu yana wurin alayhi salam kabarin annabi hudu yana wurin alayhi salam kabarin annabi shu'aibu yana wurin alayhi salam kabarin annabi salihu yana wurin ala na wa da salatu wassalam sannan kabarin annabi Isma'il alaihi salam shi ma yana wurin sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunan annabi Shu'aibu a Qur'ani sau goma sau goma Allah ya ambaci sunansa ya ambace shi a cikin suratul A'raf sau hudu aya ta tamanin da da aya ta tamanin da takwas da aya ta tis'in da kuma aya ta biyu. sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci annabi shu'aibu salam a cikin suratu hud wato so hudu ya ambace shi a aya ta 84 da aya ta 87 da aya ta 90 da aya ta 95 sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci sunan annabi shu'aibu alayhi salam a cikin suratu shu'ara so ɗaya aya ta 177 sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci sunan annabi shu'aibu alayhi salam a cikin suratul ankabut su 36 a aya ta 36 mutanen annabi shu'aibu su ne mutanen garin madina alƙarya ce da take ƙasar mu'al da ke gefen ƙasar sham wato ƙasa ce da take gaura da khalijin akba gefen ƙarshen arewacin wato ƙasar jaz da kuma kudancin ƙasar Falasɗin tana kusa da wahawatu ƙauni goyo kogin nan da ake kira baharul mai baharul mai inda aka girgizar ƙasar nan aka juya garin annabi Nuhu saboda aikin luwaɗi aka halakar da su aka fitar da su. Kuma wani yana da hanyar ne. al'umma ce mai girma mutanen garin madina kuma suna da cikin manyan ƙabilun ƙasar sham kuma sun fi dukkan ƙabilun yawa a mutanen madina ma'abota kasuwanci ne iri daban-daban annabi shu'aibu ya ya same su suna kasuwanci kasuwancin kuma yana tafiya ana samun riba arziki ya yawa amma saboda rashin godiyar Allah sai kwaɗayi kwadai da hannama da babaki da son zuciya sai ya dinga rarrabuwa kamar tururuwa kaɗan kaɗan kaɗan har ya shiga cikin zuciyarsu shi ne sai su tsere da ma'auni ga arziki ga komai amma saboda rashin godiya sai ya zama suna tauye mudu suna rage ma'auni saboda neman ƙarin arziki su ƙara wa kansu arziki su karya arzikin wajensu ta hanyar haramu da kuma albushi. to wannan sojan ya sun yi mudu biyu kowane ɗan kasuwa dama awo suke yi sai zama suna da mudu biyu ɗaya babba ɗaya ƙarami idan shi zai auna a ka sai ko babban in kai za ka auna a sa sai ko ƙarami saboda ha'inci da rashin gaskiya hakika wato mutanen annabi shu'aibu alaihi mutanen madina sun bar bautar Allah sai suka je suka dinga auren amalikawa suka dinga auratayya tsakanin su da zamantakewa har suka koyi bautar gumaka a wurin da bautar dodanni sai ya zama babu wani mai kira cewa su bar wannan ƙazamin aiki su bar bautar dodo su koma bautar Allah ta tabaraka ta'ala har Allah tabaraka ta'ala ya aiko musu da annabi Shu'aibu to malamai sun sabani wai shin mutanen Madiyana su ne mutanen gandun daji ashabin aikati duk ne ko ko daban-daban ne to sai kata ya ce wato Allah tabaraka ta'ala ya aiko annabi Shu'aibu ne zuwa ga kabilu guda biyu ya aiko shi ga mutanen Madina sannan kuma ya aiko shi zuwa ga ashabul aikati mutanen gandun daji dalili na farko cewa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutanen Madina shine zaka ji Allah tabaraka ta'ala na ta kazzaba ashabul aikati mursalin mutanen gandun daji na gidinya sun ƙaryata ga manzanni iz qala lahu shu'aibun ala tattaqun a lokacin da annabi shu'aibu alaihi salam ya ce da su shin ba ta tsoraci ubangiji ba bai ce a kohun ba bai ce iz qala a akhuhum shu'aibu ba sai ce iz qala lahu shu'aibun ala Ya ce to waɗannan su ne ashabul aikati mutanen gandun daji na duniya hujjarsa akan cewa Allah ya aiko shi ya zuwa ga Madina shi ne Allah ta baraka ta ce a ila madina akahu ba. kaga su ne ke ɗan uwansa mun aikawa mutanen madina ɗan uwansa a annabi shu'aibu alaihi salam ina kuma aka ta ashabul aikati su ne mutanen madina yadda ana danganta su ne saboda suna bauta wa itatuwan giginya su kuma bautar su ne icen giginya suke bautawa ina ke kiransu ashabul aikati suna rage ma'auni suna tauye gudu kuma suna bautar itatuwan gigimu wannan shi ne abin da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya rabta Hashi. mutanen madina ba su imani da Allah ba suna bauta wa dodanni suna bauta itatuwa suna yin fashi kuma irin da mutanen annabi

shine ne da sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu yi ta salati gare shi sallallahu alaihi wasallam dan godiya to suna yin da su imani da Allah ba suna bautar dodanni kuma suna yin tashi sannan suna kare ma'ani suna rage wato skeli suna daga cikin munanan mutane a duniya waɗanda ba su kyautata ma'amalar su da ƴan uwansu mutane ba to ana tsakiyar haka ne sai Allah ta barka ta raya ko annabi Shu'aibu alayhi salam ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai kuma Allah ya karfafa shi da mu'ujizozi ya hana su daga bar aikata miyagun ayyuka shi ne wato kwace ɗin da suke yi da tauye ma'auni ya umarce shi da yin adalci ya tsawatar da su domin in ba su bari ba za su haɗu da azabar Allah shi ne za ka zo na cewa ya kai ibudullah ma da kun min ilahin gaibu wa la tanqusu al-mikyal wal mizan inni araakum bi khairin wa inni wa inni akhafu alaykum azab yawmin muhit wa ya qawmi awfu al-mikyal wal mizan wa ya qawmi awfu al-mikyal wal mizan bil qist ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا بغير المفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم حفيظ أشكي سورة هود shi ne wannan ayat ta zo Allah subhanahu wataala yana gaya mana abinda annabi shaibu ke gaya jama'arsa amma a wannan sura da arab sai ce ya qauli ibudullah ma lakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في البلاد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وسيدي كان سكن من الإسجيل الإستهزاء وهو لا sai suna zuwa suna dariya suna cewa dama shi mutum ne mai yawan sallah mutum ne annabi shu'aibu mai yawan sallah mai yawan ibada mai yawan zikiri sai suna cewa ya shu'aibu a salawatuka ta amurka an yatruka ma ya abu da aba'una a wannan alafi abuwarina ma na shan innaka la anta al halimur rashid malam shu'aibu malam shu'aibu wai sallolin nan da kake yi da dama su suke koya maka irin waɗannan abubuwan su suke sa ka kake umurtar mu mu daina bauta da dodannin da iyayen mu suke bauta musu kuma su suke sa ka ka gaya mana mu daina yin yadda muke so da dukiyar mu su dinga gaya masa maganganu da irin wannan marasa daɗi to shine har Allah ta ta ta'ala ya aiko annabi shu'aibu kuma ya bashi mu'jiza yana ce musu ya kwani أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب haka suka yi kai da ya fada su fada ya fada su fada ya fada su fada har inda yake cewa ya gani لا يجرمنكم شكاكيا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم هود منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وسي منيا منيا an san yadda yadda manyan gari suke mun faɗa tun farkon karatu cewa duk annabin da Allah zai aiko za ka ga ba ƙanana ba ƙanana yara da mata da talakawa da gajiyayyu da miskinai da ƴaƴan marasa gata za ka ga sun sallama musu to sai shugabanni da masu kuɗi da manya da masu faɗa aji da ƴaƴan masu gata su za su jayayya da shi ko da abinda su za su fara lura ba gaske su za su kalla ba wannan fa an kare shi zai fi shi ne kawai kesa shi ne Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana wa ila madina aqahu shuaiba kamar yadda muka aika wa adawa annabi hudu muka aika wa samudawa da annabi salihu muka aika wa mutanen sadomawa da annabi hudu to haka ne muka aika wa madinawa da annabi shu'aibu alayhi salam kala da ya zo sai ya ce ya ya ku jama'a ta ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai ma lakum min ilahin gairuhu ba ku ne wani abin bauta da gaskiya idan ba shi ba da auto mu wani batu shi wanda da mu ce dukkan kuran annabawa din ɗaya ba sa sabawa da juna duk annabin da ya zo zai kira al'ummarsa za ka biya ce musu ibudullah ma lakum min ilahin gairuhu fa haza saboda haka ne man kafar bi wanda ya kafar cewa annabi daya a cikin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to bakar kafar bi ce ya kafar cewa baki da kad bayyana bayyinatu hakika wato mu'jiza ta zo muku min rabbikum da bayan ubangijinku ala sidiki a bisa gaskiyar abin da nake gaya muku fa'anhu atin mulkaila wato ku rika cika ma'auni wal mizana da ni? wala tabkhasu tanqusu an-nas ashya'ahu kar ku dinga tauye mutane abubuwan su na hatsi shinkafa gero alkama acca gyaɗa aya kurna abuwa eh, magariya hmm, da sauransu ku dinga cika musu daidai kar ku dinga tauye musu a haƙoƙinsu ku dinga cika musu da cika cik cik cik wala tu ma'asu a ashiya'u wala tufsidu fil ardi kada ku yarda ku ɓata ƙasa bil da kafirci ma'asi da saban Allah ba da islahiha bayan Allah ta'ala ya gyara ƙasarsa da ba'asul rusul ta hanyar aiko da manzanni zalikum al-mazkur kun ga waɗannan abubuwa da aka ambata muku wato bautar gobe bautar bautar Allah shi kaɗai da kuma cika ma'auni da sikeli da barin ɓata ƙasa khairun lakum wannan shi ne mafi alkhairi gare ku in kuntum mu'minina in kun zamanto mu'minai muridin iman masu rubin imani fa ba da kuma kai gaggawa zuwa gare shi wala ta ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقولوا بكل صراط توجدوا وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتكون عاد واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وبنجي تبارك وتعالى يلا جاء منا yadda annabi shu'aibu alaihissalam ya yi da jama'arsa yana cewa da su wala ta ƙa'udu wato haka ne ya ce da su kuma bayan na gaya muku cewa ku daina tauye ma'auni ku daina ɓata ƙasa kuma daga yau ku daina zama da kulli sirari a kowane majalisa da take bakin hanya kaga zaman majalisar bakin hanya ita ma annaba suna hana to da kayan wani hata mutum ya zo ya zauna bakin titi ko ya kura wa hanyar ya kalli matoci da motoci ba idan ya zama dole sai ka zauna bakin hanya ya baya ma amma ka zauna wanda ya zauna bakin hanya ba zai rabu da kulma ba dole ne dinga sakin mutane yasa shi an ya ce wasu wala ta hudu kada ku yarda ku rika zama Bikin kulli a kowace majalisa wadda take bakin hanya ɗari yani tuɗi nuna an gani ko wato kalmarin da zama a bakin hanya wadda take wurin wucewar hanyar jama'a inganta da suke yawan gittawa tuɗi dole to kawai nasa kuna tsoratar da mutane da adam siyabar ta hanyar kwace musu kayayyakinsu awon nasi ko kuma karɓar haraji da daga ta ga wani yana kama da customs da immigration a zo kwace mutane kayansu da sunan wai an kama su sun yi laifi amma wanda ya ɓata kayan kuma sai kan gidan shi in madara ne sai ba da yayan su sha in shinkafa ne ba da yayan su ci a gane ko da sunan haraji an karɓar haƙƙoƙin mutane da sunan haraji dole customs da immigration dole sai sun yi hatara in ba ka suna cin wutar nama a cikin cikinsu kan ka kwace kayan mutum da sunan ya yi maka ci wannan ya zama mugunta da zalunci kuma haka nan masu ɓace su ma masu zama bakin hanya suna tare mutane suna kwace musu wata sudduna tusarrifuna an sabilillahi wato kuna tare hanya kuna juyar da mutane daga barin bin bakin Allah wato addinin Allah da masu kwace da masu koyo mutane daga barin bin annabawa da waliyai duk da su dai waɗannan yan fashi kala uku akwai yan fashi da makami akwai yan fashi da makami akwai yan fashi da ayoyi akwai wanda suna yin fashi da makami su ne kidnappers ne akwai wanda su ko suna fashi da makami su ne jami'an gwamnati mutum ya samu rai a gwamnati ba tausayi ba imani da daga kwace hakokin talakawa yana ci sannan akwai ɗan fashi da ayoyi mutanen da za su janyo ayoyin alkur'ani amma suna raunatar da muminai kan biyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma biyayya ga waɗansu daga cikin manyan halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waliyai masu gyara zukatan bayi suna waɗanda yan fashi shi ne Allah ta barka ta'ala ya ga mana annabi shu'aibu da ya tashi kiran su da hankalin hankalinsu har da wannan a ciki cewa wala ta dole ne kullum sirabin kar ku dinga zama a bakin hanyar da mutane suke wucewa tu'iduna kuna iduna kuna da su kuna kwace musu kayayyaki kuna karban haraji daga wurin su wata kuna, sannan kuma ku daina ta tare hanya kuna juyar da mutane an sabilillahi daga bin tabarkin Allah shi shine addininsa man amana bihi ku daina tare wanda ya imani da Allah wa kudukun iyyahu bil qatl wato ta hanyar yin alƙawarin cewa in ya bi annabi wani za ku kashe shi ko idan ya bi wali wani za ku halakar da shi wata bula waja kuma ku daina neman sai kun karkatar da hanya wadda take kakkiya hanyar Allah ku ce hanyar ce, hanyar sunna ku ce hanyar bid'a ce hanyar shari'a ku ce hanyar ƙasa ce hanyar jihar hanyar aljanna ku ce hanyar jahannama ce kar ku dinga yin haka wasu kuma wasu kuntum kalilan ku dinga tuna bayar da Allah ya yi muku a lokacin da zai kasance yan kaɗan fakas sadakun sai Allah ta barku ta nan yawan taku da yawan jama'a ga dukiya ga mata ga yaya zuru ku lura ku sa ido ku yi kai na kana ajiyar musulmi yaya ƙarshen masu fata ƙasar Allah take kasancewa kablakum kafin ku ku kalli adawa ku kalli dawa ku kalli a ah, mutanen sabon bawa da annabi ludu ku kalli ƙarshen su ku ga abin da ya faru da su bisa da zibiyin ta hanyar ƙayyata wasu rusulai manzannin su ai da ma qaumu lutun minkum bi ba'i ku saki akhiru amrihim min al-halaki karshen al'amarin su yana komawa ne zuwa ga halaka wa in kana qa'ifatu wa in kana qa'ifatu minkum آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة من الذين آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يا نبي شعيب عليه السلام يا جاوا جماعة الساعة وأدو متعلم مدينة شو كبر كذا كبر كذا كبر كذا كبر كذا كبر كذا ودينا زمن تندري زمن باكل هنيا zaman tsegumi zaman gulma zaman shari zaman kage mafi yawa idan ka ga mutane masu zaman hanya ga mutane ke da wuya saboda akwai matan da ba su saba ganin mutane a zaune ba to idan maza da yawa suka taru a wuri mace za ka ga har harɗewa take yi za ka suna tuntuɓe kamar za su fara ka kun zana a bakin hanya kun kura musu yi kun kura da tijai ka babu kyau sannan kuma idan kai baka yi imani da wani abu na gaskiya ba ka daina tara mutane ka ce ka su imani ka daina yi wani sannan a daina ce wa mutane dukiyarsu to da annabi shaibu alaihi salam ya kawo waɗannan bayanai waɗanda suka yi imani da sai suka kama kuka suna ta kuka suna ta kuka shi ne sai annabi shaibu sai ce wa in kana qa'ibatun minkum duk da dai yake wato duk da yake na san cewa akwai waɗansu jama'a daga cikin ku amanu su sun imani billazi ursiltu bihi da abin da aka aiko da shi wa da'ifatun amma ko da su jama'a da cikin ku lan yu'minu su su imani ba bihi da abin da aka aiko ni da shi saboda fasbiru an intaziru a ya kuma Allah bayyana da mu da ku mu zaina mu jira ni kallo har Allah tabaraka ta'ala ya saukar da hukunci tsakaninmu wadannan da tsakaninku bi in muhiki Allah ya tseratar da mai gaskiya wani wadatul mutini sannan ya halakar da mai ƙarya wa khairul hakimina Allah shi ne wato mafi mafificin alƙalin masu hukunci da adalci a adalin Allah shi ne mafi adalcin su Allah musalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya sabbi wa kullu bi sallana ya rabbi ahad ya barru يا وتر يا عين المراد أدب يا من لا له شبع كلا ولا ولد أجس وبيد وبل نشكره أبدا يا من لا شفيع له واقع ولا ند أنت الجاس لكل خائف وجل يا رب يا حب يا من لا له ند فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا عسل للمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنساني آمن صل وسلم على خير الورى جبل محمد آله وصحبه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين